رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun آه، عند إمام imamu سوى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والصواب والعقاب والصراط والميزان جينا آه لقد أكيدا أكيدا إن غنشتيا أكيدا مسلمي ما ونؤمن بالبعث منا إيماني دا كاشن القيامة وجزاء الأعمال يوم القيامة da kuma sakamako na ayyuka idan an yi tashin alkiyama wato musulmi wajibi ne ya imani da tashin alkiyama kuma wannan shine bambancinsa da wanda ba musulmi ba kafirai ba su yi imani da tashin alkiyama ba ba su yi imani da sakamako na ayyuka ba ranar alkiyama ba su yadda cewa in kai kyakkyawan aiki kana da kyakkyawan sakamako ba haka nan ba su yadda cewa in kai mummunan aiki kana da mummunan sakamako ba to amma mumini shi ya yadda da wannan shine bambancinsa da wanda ba mumini ba wajibi ne mu ce imani da tashin alkiyama alkiyama ita ce gatan mumini da ce babu alkiyama rayuwa iya ta duniya ne kawai da mumini ya sha wahalan banza da duk sallan da yake yi da azumi da tauhidi da zakka da wahala wajen fahimtar addini da duk ya tafi a banza to ta ta'ala ba zalumin bawa bane ba za ka zo ka sha wannan wahala a duniya kana gwagwarmaya kaga cewa ka yi addinin ka daidai sannan kuma ya tafi a banza ba akwai ranar da za a tada kowa da kowa ka yi wa mutum sakamako kuma da za a ce babu tashiyar kiyama kafuri da munafiki shi kuma da ya ci bulus ya yi kafurcinsa ya yi shirkansa ya yi munafurcinsa ya kone yadda yake so amma kuma babu sakayya to akwai ranar da za a saka masa akan munanan ayyukansa to wannan wajibi ne mu yi imani da wannan kafurai sun karyata sun karyata tashin alkiyama ubangiji ta ce wa qala allazina kafaru لا na sa'a. قل برا وربي لتأتينكم عالم الغيب kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo muku ba babu wani maganan tashin alkiyama wannan tatsuniya ce kawai ubangiji ta ce ka ga musu ya rasulullah bala alkiyama sai ta zo tabbas za a yi tashi alkiyama wa rabbi alimin na rantse da ubangiji na masanin gaibu la ta'tiyannakum tabbas alkiyama za ta zo muku sai an yi tashi alkiyama babu kokonto a cikin ta larai ba fiya wa annas sa'ata atiyatu larai ba fiya babu shakka ubangiji ta'ala zai tada alkiyama kai alkiyama ma ta kusa kamar yadda Allah ta'ala ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wato hisabin mutane ya kusa alkiyama ta kusa a yi hisabi amma mutane kuma sun bijire suna cikin rafkana har yanzu ba su dawo zuwa ga addinin su ba sun kasa gane hanya sun ki su bi Allah subhanahu ta'ala amma alkiyama ta kusa alkiyama ta kusan tashi tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ce bu'istu wa sa'ata ka hatin inu ne tsunta guda biyu yace ni da alkiyama ta zara mu bi wuce yanda ya tsaka tsakiyar nan ta wuce ya tsaka ta gefen nan ba kusan daidai wa daidai da kadan yake gabanta اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر القيامة تاكسة كما وكل عات قريب دعوا ميزوا كسي سنو منجي ثلاثة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ودن سكا قرية تاشن القيامة الله تعالى سني قرية كما وصوبة شريعيوبة سنة كبأتا saboda haka babu wanda yake kan shirya ta wanda yayi imani da Allah yayi imani da tashin alkiyama shi yasa kaga mumini abubuwa dewa idan ana umurtansa sai a ce in ya kasance yayi imani da Allah ga ranar tashin alkiyama fa in tanazatum fi shay'in farudduhu lillahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu sai wanda ya imani da Allah da ranar kiyama yayi kaza saboda imani da ranar kiyama imani ne da cewa akwai sakayya kuma akwai ta sabuwar rayuwa bayan wannan rayuwa ubangiji ta ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuna tamani cewa mun halice ku da wasa ne ba za ku dawo zuwa gare mu ba in ji Allah ta'ala za a dawo wannan duniyan ba an yi ta don wasa ba ne an halicce ka ne ka zo duniya domin ka nemi lahira wuri ne na neman lahira kama ta dinu sudan wa kama ta zara'u ta aljaza'u min jinsil amal kamar yadda kai haka za ka gani gwargwadon aikinka gwargwadon sakayyanka amma ba a halicci mutane a duniya don wasa don su zo su zauna kawai su yi sharholiyansu shikenan kasuwa ta ci ta tashi ba za a koma zuwa ga Allah ta'ala ba Allah ta'ala ba haka ya tsara rayuwar ba duk yanda ka ruɗe a cikin kabarinka ubangiji ta'ala sai ya tashe ka ya tabbata hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullum ne adama yabla illa ajabu dhanab min kam ibn adama wa fihi yukam dukkan abin da ke jikin mutum duk jikin mutum gaba daya zai jijjige in an sashi a kabari sai dai ajabu zanab shine kashin gindigiri wani kashi ne a kugun mutum ko ya ta kai shi bare lalace ba dama da shi aka halitti mutum kuma da shi za a tashe shi saboda haka duk yanda kai ko ka zama kasa ka jijjige sai ka tashi idan an yi tashin alkiyama saboda haka alkiyama tana nan tana zuwa kuma abin da za a yi alkiyama shine jazaul a'mal sakamakon ayyuka wanda ya kafurci da shirka sakamakon sa wutan jahannama har abadan abada wanda ya yi imani da ayyuka na gari sakamakon sa aljanna wato ya shiga aljanna kuma har abadan abada wanda ya tudanya kuma ga imani amma babu aiki na gari sai an kona shi da wutan jahannama daga baya sai a zo a kashi a aljanna albarkacin imani wa nu'minu bil ba'd mun yi imani da tashin alkiyama wa jazail amali yawmal qiyama da sakamakon ayyuka idan an yi tashin alkiyama wannan shine bambancin mumini da kafiri duk musulman duniya sun yi imani da wannan babu bambanci a tsakanin su amma kafiri shine wanda bai yi imani da tashin alkiyama ba shi yasa bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba shi yasa baya tauhidi baya sallah baya azumi gani yake kamar wahala kawai ake sha mala yace wal ardu wal hisab sannan mun yi imani da al ard shine bijiro da ayyukan bayi a bijiro da bayin sannan kuma a bijiro da ayyukan su gabata. daya wal hisab binciken aikin a tantance aikin bawa ubangiji ta dace wa uridu ala rabbika saffan ji tumuna kama khalaqnakum awwala marra wato an bijiro da mutane wato safu safu za ka gansu idan an yi tashin alkiyama sun zo kowa kamar yadda Allah ta'ala ya halitte shi kufatan uratan gurla kamar yadda manzala ta sama ya faɗa innakum satusharuna yawmal qiyamati kufatan uratan gurla za a tashe ku alkiyama kuna masu tsirara kuna masu loba kuma ko takalmi babu a kafan kamar da yadda ka zo duniya haka za ka tashi ba takalmi ba kaciya babu riga haka kowa sahu sahu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan labarin Aisha radiyallahu anha ta ar-rijal wan nisa'u ya rasulullah yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata ya rasulullah shaki na duban shaki kowa tsirara magana ta sama yace al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd yace ai tsoro na tashin kiyama da wahala da bakin ciki ya wuce abun a ce mutum zai tsaya na kallon tsiraitin wani a ce mace ta kalli tsiraitin namiji ko namiji ya kalli tsiraitin mace saboda razanin da yake cikin wannan rana to haka nan za a bijiro da mutane kuma a bijiro da ayyukan bijiro da aikin bawan Allah shine a nuna maka ayyuka daga cikin bayan Allah akwai wanda ba hisabi za a musu ba ana sauƙaƙe musu ne saboda matsayinsa wajen Allah ta'ala a duniya ka yi laifi kaza da kaza kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce na maza Allah sallallahu alaihi za a ubangiji subhanahu wataala zai suturta mutum Ya ce masa a duniya ka yi kaza ka yi kaza ba haka ba ne ya eh, rabbi haka ne ya Allah haka ne na yi laifi kaza da kaza sai ce na rufa maka asiri a duniya ban tona maka asiri ba sai ce haka ne ya ubangiji sai Allah ta'ala ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya haka na nan lahira ma na rufa maka asiri na gafarta maka akwai bayan Allah da za su samu wannan amma hadisi in ka lura sigar da ya zo da shi mutumin nan baya bayyana ne da laifuffukansa idan mutum yana sabon Allah a boye akwai alamar imani a zuciyarsa yana kunyan wani ya gan to wannan zai bari wataƙila da za a sa zai sonu sau ɗaya wani ya gani shi kenan sai dina amma duk mutumin da yake tallen sabon Allah shi nunawa yake abun ado ne ma ko an gan shi bai damu ba to wannan yana da wuya ya tuba wannan irin sa ne wanda ko kai radan sa baka da laifi don manzala ta sace kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkan al'umma ta kowa ana rufa masa asiri ba za a tona masa laifuffukansa ba ilal mujahirin sai dai masu bayyana laifi don gari za ka bayyana ko an ci naman ka babu laifi amma mutum da yake laifi a boye haramun ne ka zo ka dinga bayyana jama'a ka ce wani yana kaza jama'a ba su sani ba shi sa manzo sun ce man sakara bima fi dunya satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya rufawa musulmi asiri a duniya Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira nan rufin asirin da ake nufi ba ka ɗauko riga ka ba shi yana tafiya tsirara ba ko ba da abinci ka ba shi ba a ka ga yayi wani sabon Allah sai ka rufa masa asiri da za ka zo ka zubar masa da mutunci cikin jama'a ba mutum sabon Allah ya amma ka lulluɓe masa to kai ma Allah zai lullube naka a duniya da lahira amma idan ka tona masa asiri yana kokarin koyewa a sirrance ke kai kuma kana ta tallata a duniya kana tona masa asiri ubangiji ta Allah sai tona maka asiri a duniya da lahira a duniya Allah tona maka asiri mutuncin kai zube a lahira kuma ka je ka tadda azaban Allah Allah ta'ala da zai rufa maka asiri ba to saboda haka kafin Allah idan sau tsayi ya sa mutum ya yi to ya koya abun sa kada fara ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala in ka ga dan uwanka yayi nasiha zaka masa ba asirin sa zaka tona masa ba idan mutum a koye yayi akwai yiwuwan ubangiji ta'ala ya gafarta masa lahira kayi kaza kayi kaza ka je kawai an yafe maka ba tare da an maka hisabi ba amma idan mutum yana laifuffuka a bayyane sai sani cewa akwai hisabi tabbar a kansa wannan ba yana nuna cewa a ah, wai mu kuya mu yi laifi ba baka san laifin da Allah ta'ala zai fushi da kai ya halakar da kai amma dai wanda yake laifi a boye baya yi a bayyane laifinsa ya fi sauki akan wanda yake yi a bayyane wanda yake a bayyane ya zama fasiki kawai kowa da kowa ma ya sani bai ɗauki sabon Allah wani abu bane to mutum ya nisanci sabon Allah sannan wal hisab da kuma hisabi wannan abu kamar abu ne guda ɗaya amma akwai bambanci abin da ake cewa al'arzu shine a bijiro maka da ayyukan naka a ce kayi kaza kayi kaza al'isabu kuma a lissafa maka da ɗaya a tantance laifuffukan da kai a tantance ladanka rana kaza a lokaci kaza kayi laifi kaza gashi nan nan ɓangare. a lokaci kaza ran kaza ka yi da'a ibada ta kaza gashi nan a nan bangaren a ware kowanne a gefe wannan shi ne ake cewa hisabi to in wannan hisabin idan aka tattauna mutum shi to yana da wuya kai labari manzala sallallahu alaihi wa sallam yace man nuqishal hisabu uzziba duk wanda aka bincika masa hisabi zai halaka aka tattauna masa hisabinsa to zai halarta a wata ruwa ce laisa abin yuhasabu yawmal qiyamati illa halaka babu wanda za a yi masa hisabi ranar kiyama fati ya halaka tare da Allah ta'ala ya ce fa amma man uta kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi hannun dama za a masa hisabi mai sauki kaga shi ba za a masa azaba ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi hisabi za a masa azaba sai Aisha radiyallahu anha zai ta ce a ya rasulullah ya haka bayan Allah ta'ala ce fa amma man utiya kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka ba shi littafin sa da hannun dama za a masa hisabi mai sauki manzo Allah ta sama yake zalikil arz wannan ake masa al arzu ake ce masa ba hisabi ba in ka ji an ce hisabi mai sauki za a nuna maka laifuffukan ka ne sai a rufe shi nan ba za su cutar da kai ba amma hisabi mai tsanani to shi wannan kuma tonon asiri ne Allah ta'ala bai rufa mutum asiri ba kenan kuma ƙarshen ta azaba ne za ta biyo baya ubangiji ta'ala ya kiyaye to shi ne anan malam yake cewa wa nu'minu bil ba'thi wa a'mali yawm al wal ard wal hisab wa thawabi wa qira'ati kitab ko mun yi imani da karanta karanta idan an yi hisabi kowa za a rubuta masa a fayil ɗinsa ne ga ayyukanka na kyau kyawawa ga ayyukanka munana kuma sannan za a baka ka karanta wannan littafi ko ka iya karatu a duniya ko baka iya ba za ka iya a lahira da ka gani za ka gane ka dinga karanta kamar yadda ubangiji ta lake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuk wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كون mutum an rataya masa littafin ayyukansa a wuyansa yana rataye da littafin a fitar masa da wannan littafin sannan a ce masa ka karanta littafin ka da kanka yau kai ka isa kai wa kanka littafi sai da kanka ka karanta ka ga laifukanka daga nan za ka yanke wa kanka hukunci za ka yanke wa kanka hukunci cewa ka halaka ka fadi nafsika ka alayka hasiba kuma ko ka karatu ko baka iya ba a duniya za ka karanta wannan littafi nan mutum shi da kansa ya yanke wa kansa hukunci in ka gaba ka halaka ba to Allah ta'ala ne ya dullube maka ya dullube maka laifuffukanka da sababin imanin ka. ya tabbata a hadisin bifaqa wato hadisi ne da yake nuna mahimmancin gyaran imani duk abin da kai don baka gyara imanin ka ba ka aikin banza a duniya yace za a zo da mutum a zo a auna ayyukansa idan ya duba sai ga ya halaka kawai ya shiga uku ga zunubai nan tari sai Allah ta'ala ya ce masa to fa ga laifukan ka nan a tare shin kana da wasu kyawun ayyuka za mu auna ka. tana da kyawun ayyuka tsabar birkita da tsoro sai ya manta da ayyukansa gaba ɗaya na duniya sai ya ce sai dai ya Allah sai dai la ilaha illallah ina da la ilaha illallah ya manta da sallansa da azuminsa saboda girman zunubansa to amma la ilaha illallah wata mai kyau ne ya gyara tauhidinsa babu shirka ba zo an roƙe shi an shigar masa da shirka a cikin tauhidinsa ba sai Allah ta ce to a kawo takardar la ilaha illallah sa ga fayin nan manya-manyan zunubai kamar duwatsu sai ga wata ya takarda da la ilaha illallah a sai a zo a tsora munanan ayyukanka a wannan sikenin ɗaya bangaren sikenin a sa la ilaha illallah ana tsora wannan ka takarda la ilaha illallah sa sai ta rinjaye zunuban gaba ɗaya shike na ƙarshe tafiya janna me ba shi wannan darajar shine gyara imani yasa muka ce ba abun da yafi gyaran imani idan kai ka fahimci tauhidin Allah kai imani da Allah babu shirka a cikin zuciyanka ka samu babban rabo rana da kiyama akwai aiki kuma kowa sai Allah ya yi magana da shi duk ayyukanka sai Allah ya tambaye ka babu wani mutum a duniya da zai mutu ya je lahira fati Allah ta ya tume shi akan ayyukansa ne kowa zai magana da shi sai dai wannan a yafe masa wannan kuma ya zama ya shiga uku ما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان باب وني daga cikin mutane face Allah ta'ala ya magana da shi babu tafinta ba ne isarwa tsakaninka da Allah mai munana ayyuka a nuna masa kuskurensa mai kyawawa a gaya masa a duniya kai kaza kai kaza tafi aljanna saboda haka a cewa mutum ya karanta littafinsa wannan littafi akwai abun tsoro shine ma'anar qira'atul kitab kada kanka za a karanta ba mala'iku bane ubangiji ta ce wa wubi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada a zo a ba kowa littafinsa wani shi ake ce masa nashru suhuf kowa ita da bai su dinga tashi da kan suke tashi zai zo su shiga hannunka ayar ɗinka a ajiye littafi za ka ga mujurmai wanda ba su yi wa Allah da'a a duniya ba suna tsoron wannan littafi suna cikin tsoro su ce wayo Allah sun shiga uku ya wannan littafin baya barin karamin laifi ko babba a ya ya tona shi kowane karamin laifi da kai ko babba za ka same shi a littafi kamar ya man misalin zarafin khairan yara wa man ya man misalin zarafin sharanya. la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa ko babba ko karami Allah ta'ala yake duk abin da suka aikata su same shi a wannan littafi wala azim rabbuka ada Allah ba zaluntan kowa duk abin da ka gani kai ne ka je ka aikata shi wannan littafin idan an baka shi a hannun dama shikenan kai nasara ka samu babban rabo idan aka baka shi a hannun hagu ka shiga uku mu'minai bayan Allah na gari a hannun dama ake ba su kafurai da mujurmai su kuma a hannun abin nan mu'minai bayan Allah na gari a hannun dama kafurai da mujurmai a hannun hagu duk wanda aka ba shi a hannun dama alaman zai tafi aljanna ne kuma sa mai sauki za a masa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fa amma man uta kitabo bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man uta kitabo bi shimali wanda abun nan fasaufa sawfa da usubura wanda aka bashi littafin sa hannu dama za a masa hisabi mai sauki wanda kuma aka bashi a hannun hagu zai kira halaka zai ce wayo Allah na shiga uku kuma inda Allah ta yake fara cikin suratul haqqa fama man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wanda aka ba shi littafin sa hannun dama sai ya dinga tallata yana cewa jama'a ku karanta littafin nan ku duba abin da aka rubuta min yana murna yana karantawa result din sai ya ce wannan yana cikin rayuwa yarjejeniya yana cikin aljanna yana tsinkan ƴaƴan itatuwan aljanna yana ci ya samu babbar rabo amma ɗayan kuma za a ba shi littafinsa da hannun hagu amma sai an fuda kirjinsa ya fito ta baya sai sa wata Allah ya ce min wara zahari wa man uta kitabahu wara a zahri bayan bayansa ta hagun din ma sai an fuda kirjin sa fito da hannu hagun din sa ba sai a bashi sai wannan kan shi wanda zai kira halaka wa ma man uta kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسقوه a lokacin ya karfi littafin da ce ina ma ba a bashi littafin ka ba don ba kyau mummunan abu zai gani a duniya bai gyara imaninsa da ayyukansa ba ina ma da a ce ba a bashi littafin ka ba ka zai dinga Ya ce ina ma ba a masa hisabi ba don ya karyata hisabi ina ma a ce akwai wata mutuwan ya mutu ya balbalce su yayi wannan buri Allah ta'ala ya ce mala'iku a kama shi a masa kukumi da sarka a tattaure shi da sarka a masa mari a haɗa hannayensa da wuyansa sannan a a jefa shi a cikin wutar jahannama wai ya zubi ta wai na buwan dukkanin su sai sun faru an yi tashin alkiyama na suhu abinda ka gani abinda ka shuka shi zaka girba abinda ka aikata a nan shi zaka je ka gani idan an yi tashin alkiyama a cikin takaddunka to wannan kawai ya ishi mutum tsoron Allah duk mutumin da bai haye wannan ba to da sauransa akwai sauran tsoro a tare da shi So da haka mutum ji tsoron Allah ya gyara imaninsa Abdullahi bin Mubarak yana cewa wa tsarati suku fil aidi munasharatan fiha as-sara'ir wal akhbaru tusalu wa kayfa sahwuka wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqaw أتي الجنان وفوز لا انقضاء له أم الجحيم wala تبكي ولا تدعو تحوي بكاكنها ثورا وترفعه إذا رجوا مخرجا من دمها قلئوا يكي لينفع العلم قبل الموت عالمه فقال قوم بهروج أفا ما رجوا يكي تقدوس تاش سنة تتفيا قوة تقدنس زي زي شغال نوسا أقول سري سري أتيم وننتقدون دمين رانا كما يوتب لسرائل رانا دلاء أكون حسيري wato duk abin da ka koya duniya ya tona maka shi yace to ya za ka rabtana da wannan alhalin wa'annan abubuwa za su tabbata tabbas labarai ne wanda za su faru yace ka sani ba kai dan aljanna ne ko dan wuta cikin aljanna za ka tafi da wanda ba zai kare ba ni'ima ta har abada ko kuma wutan jahannama wanda ni'ima azaba ce wanda ba ta bari mutane wani lokacin ce sama da yan wutan jahannama sannan ta sake yin kasa da su in sun yi tammani suna kaunan da su fita sai Allah ta'ala ya sake mai da su kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha min ghall saboda haka bakin ciki a lullube su suna son su fito sai kuma a sake mai da su wutar sai ta yi sama da su mala'iku su buge su da guduma su sake tafiya can karkashin wutan sannan zafin wutan ta sake yin sama da su su sake ainihin mala abin da mala'iku su sake dukan su su mai da su cikin wutan har duniya ta tashi ba za su taɓa samun fita ba to saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bayyana imani ya bayyana kafin gaskiya da bata ka dauki gaskiya kai imani sai ka tsira daga wannan azabar al amma kafirai su ne wanda ba su gane ba amma Allah ta ce man sha'a fa man sha'a falyakfur inna atadna lizzalimina naran ahada bihim suradiquha fa yastaghiithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'al murtafaq saboda haka ko ka yi imani ko kar ka yi ba za ka cutar da Allah ba amma ka sani Allah ya tana da wanda suka ƙi yin imani wuta wanda belu a haɗa bin surajiƙuwa belu na wutan ya zama katanga ya kewaye mutum gaba ɗaya idan ma ka nemi taimako saboda kishirwa za a baka ruwan zafi ne wanda yake yanke kayan cikin mutum ubangiji ta ce fir da wannan abun sha sai ka gwammace da baka sha ruwan ba takaddunka ba su yi ba su yi kyau ba saboda haka mutum ya imani da wannan domin ya samu kukuta idan an yi tashin alkiyama sannan yake wa sahabi wal iqab mun yi imani da lada mun yi imani da azaba ma'ana idan mutum ya yi aikin lada za a bashi ladansa mun yi imani da wannan in ya yi aikin ukuba kuma za a masa ukuba Allah ta'ala ba a zalimin bayinsa bane ba za ka zo ka yi ta aiki ka yi ta zikiri kana ta sallah kana azumi kana karatun qur'ani kana tauhidi sannan kuma ka je lahira ka lalubi ladan ka kare ka Allah ta'ala baya wannan inna Allah la yazlimu mithqala zarra fa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ta'ala baya zalunci ko daidai da kwayan zarra idan aikin ladan da kai kwaya ɗaya ne ma Allah yana ninninka wannan lada ɗin yana ba da lada mai girma a wurinsa to haka nan idan ka yi aikin laifi ma shi ma za ka je ka tada wannan laifin wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarau don kai aiki daidai da kwayan zarra na shari zaka ganshi in an yi kashi alkiyama sai da in ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai ka kure ba su yadda da lada da iqaba ba da sun yadda akwai lada a tauhidi da sallah da azumi da sakka ka da sauran ayyukan da da sun da sun yadda akwai uquba wutan jahannama ne take jira duk wanda bai yi imani ba da sun yadda da wannan da ba su yi kafurci ba gaba ba su yadda ba ba su yadda akwai hukuma ba fattaqun nar allati uidda lil muttaqin saboda haka sai ka yi kokarin yadda zaka kiyaye kanka ga ne shiga wutar jahannama amma tabbas akwai hukuma na'am fattaqun lati wa uidda lil kafirin idan na bata sai ku gyara me na laramomi <laughs> ku ji tsoron wuta wanda aka tada kafirai ko ba wanda aka ta ga masu tsoron Allah ba ai wannan mummunan kuskure ne da za a tare mutum da gaggawa aljanna ita ce wa iddan lil muttaqin amma wuta ubangiji ta ala ya lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal ijara wa iddan lil kafirin a ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر to da haka ka kiyaye kanka wuta ka kiyaye iyalenka wacce aka tanade ta saboda kafurai amma kai in ma in kai aikin shiga wutan za a shigar da kai to Allah ta'ala ya riga tanaji azaba ta wutan jahannama kamar da zamu zo akan ta ita ba wasirati wal mizan sannan mun yi imani da sirati sirati shine wata gada akan doron wutan jahannama wanda kowane mutum sai ya haye ta ba za ka shiga aljanna ba sai ka hau kan wannan gadon ka haihu. in ma wuta za ka tafi sai ka bi ta kan gadon da Allah bashi ka kasa haihuwa sai ka gangara ka shiga cikin wutan jahannama wannan siradin ya zo siffansa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirantansa ya ji gashi sannan kaifinsa ya fi na takobi kuma gada ce akan doron wutan jahannama kowa sai ya samu ya haye ta kafin ya shiga aljanna wannan siradin ya tabbata hadisi ya inganta a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran yace la yadkhulu aljannata ahadun baya ta ta shajara babu wani wanda ya min baya a karkashin bishiya ita ce bai aturidwan da zai shiga cikin wutan jahannama saboda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta ta shajara Allah ya yarda da mu'mini wanda suka maka mubaya a ƙarƙashin bishiya da manzala ta suna faɗi haka yace ba wanda zai shiga wuta sahabbansa wanda suka masa mubaya a karkashin wannan bishiyan sai hafsa matarsa ta ce a ah, ya za ka faɗi wannan magana bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in minkum illa wariduha kowa da kowa sai ya gangara wutan jahannama wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman biya. kowa sai ya gangara wutan jahannama kuma wajibi ne Allah ya wajabta hakan din ko manzo Allah ta sama ya ce me ya ce su wayannan ba za su shiga wutan jahannama ba to kaga wannan yana nuna mana matan manzon Allah malamai ne sun san Qur'ani a can da maza Allah ya ce duk wanda aka yi hisabi za masa azaba sai Aisha ta ce a ta kawo haya, tunda aka ta karin bayani ce ta gamsu to anan ma da yace ba za su shiga wuta ba hakka matarsa ta ce a'a Allah ta'ala ce wa in minkum illa wariduha kowa zai shiga cikin wutar jahannama shine zahirin aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba na nufin duk wanda ya gangara ta kan wutar jahannama sai ya fada ta bane ki kare ta gaban baki ji Allah ya ce thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya ai Allah ta'ala ya ce kowa zai gangara ta wutar jahannama amma za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah azzalume kuma ba su su gangara cikin wutar jahannama ne kaga wannan shi nuna a sai siradi ne za a bi shi siran wutan mai yake sai an haura shi kafin a iya haiwa wannan siradi mazala ta sulama yake kowa zai ƙetare shi gurgudun aikinsa idan ayyukan ka kyawawa ne kan an kara ka wuce siradi idan munana ne kuma da kyar da kyar ko kuma ka fada cikin wutan jahannama wani zai wuce kamar kyattawan ido kawai shi kan ya an ma ya wuce wutan jahannama ya haye siradi kaga wannan ayyukansa sun kai kololuwa a kyau wani kuma kaman walƙiya ka san dan walƙiya ma tana tantsewa ka dan aibata kai kittawan ido ba to wani kaman haka shikenan ya haye shi ma halan wa kala. wani kuma kaman gudun ingarman doki haka zai wuce yana gudu yana gudu amma wannan fa kan wannan tiririn abu mai kaifin yake bi kar ka manta ka san kaman gudun ingarman doki dole dai wannan abun nan kaifin sira'in zai yayyanke shi ko amma dai da zai abin nan abin da zai daɗe ba zai haye da gudu zai haye wuri ne mai kaya maza maza ka tattaka kauce wani kwaje zo sai ya faɗi kaga wanda ya faɗi ya fi ciwo ko wani kuma kamar yadda ake tafiya a hankali a hankali ga wahala ba da ma ka ƙara gudu a haka mutum zai ta tafiya saboda munanan ayyukansa a haka kuma a hankalin ana siradin na yankanka kana tafiya wani kuma bayan a hankali yana tafiyan Allah ta'ala dama ya sa wasu kugiyoyi na karfe a gefen wato abun na din a siratin wani ana ce musu kalalibu jahannam ba karnuka bane kugiyoyi ne wayannan kugiyoyi da su dinga yagan mutum suna yagansa suna yagansa a haka haka har ya haye ga zafin siraɗi ga kuma kugiya tana yagan namansa ta sama وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل وقال آية ونكو فمخدوج ناج فمخدوش ناج an cikkece shi duk kujoyin da na wannan sun karfe shi amma aka je da kir da kir annaba suna rabbi sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar da al'umma haka dai har ya haye shi ba to wani kuma fa da ya zo ya fara haihuwan wayannan kujoyi da suka kama shi sai su makale shi sai su ja shi kawai sai gangara cikin wutan jahannama shi kan ba dama ya fita shi ne ibnu abi zai alqirawa cikin risala ke cewa wa qaumun aw baqatuhum fiha amaluhum wasu mutanen ayyukansu sun tunnuyar da su cikin wutan jahannama daga saman sirat Allah kiyaye mu wani abu tabbas zai faru so da haka mutum ya gyara ayyukansa domin kada ya je kugiyoyin wutan jahannama su kama shi su zamar da shi ya gyara ayyukan sai wuce kaman ƙeta ido ko kaman walƙiya kawai sai ka ji ka haye siraji har mu waye har mu wuce ai Allah ta'ala maka gidar dogo amma wani duka ba a samun sa sai an gyara imani da ayyuka haka kawai a bulur ba za ka samu wannan darajan ba wal mizan haka nan haye mizani abun nan yin mizani ko kuma auna ayyukan bayin Allah an ce al mizan shine abun auna aiki aiki in an ce alwaznu kuma auna aikin gaba da dole kai imani da duka guda ka kai imani da akwai mizanin abun auna aiki din sannan kuma kai imani da akwai shi kansa awon aiki din ubangiji ta ce wa nad'u al-mawazin li yawm fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa hasibi za mu aje ma'aunai na adalci daban-daban domin auna ayyukan bayi kuma Allah ta zai auna ayyukan bayi gaba ɗaya a cikin rabin yini dukkan mutane na duniya farkon su da ƙarshen su yace za mu aje wayan nan ma'aunin na adalci ko da daidai da kwayan zarra ne ka aikata na laifi ko na yake alheri za ka gani za a gwada shi Allah ta ce mun ita masu yin hisabi kaga mawazin abubuwan awun ne za a kakkafa su a kakkafa su wa nad'u al-mawazina a kakkafa ainihin wayannan abun nan abubuwa na awu sannan kuma akwai awu su ne ake ce musu sikeli sannan dangane da awun aikin kuma ubangiji ta ya ce wal waznu yawma idhin al-haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wato awon ayyukan bayi tabban ko shakka babu za a yi in ji Allah ta'ala duk wanda kyawun ayyukansa suka yi nauyi suka rinjayi munana to wannan shine wanda ya samu rabo ya kubuta daga wutan jahannama zai tafi aljanna wanda kuma ayyukansa munana ne suka rinjaya kyawawan suka yi soko-soko shine man kafan wazinu jinin to wannan wanda sune wanda suka yi asara duniya da lahira saboda sun zalunci ayoyin Allah subhanahu wataala ba su yi imani da su ba ko kuma ba su yi aiki da su ba kenan wannan kawai da an sa kawai sai muna nan rijaya a ƙarshe sai ta tutan jahannama ya tabbata hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim magana ta suna akwai kalmomi guda biyu suna da sauki a faɗa akan harshe sannan Allah ta'ala son su kuma suna da nauyi a mizani sune subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ka dinga tasbihi Kana zikirin Allah da wannan wannan sawabi ne na nauyin ayyukanka ayyukanka na kyawawa da su nauyi su rigayi munana idan kana wannan zikiri auna aikin bayi da hisabi kamar abu ne amma akwai bambanci abin da ake cewa hisabi shine a tantance aikin ga mummuna an ware ga kyakkyawa an ware amma ba a tsora akan su kebi ba kowanne dai kana ganin sa gashi nan wannan kana ganin sa gashi nan in ka karanta a fayil ɗinka kowanne ka gan su ga bangaren su nan to shikenan idan an zo kuma sai a tsora kan su kebi a auna don Allah ta'ala ya bayyanar da adalcin su to da haka kenan tsorawa a cikin kuma bayyanar da gurgudun nauyin aikin ne kuma gurgudun ladan aiki gurgudun nauyinsa gurgudun zunubinsa gurgudun nauyinsa sai a zo a tsora a ga wanne ne zai rinjayi wani saboda haka idan muna na suka rinjaya wutan jahannama ne idan kyawawa suka rinjaya kuma za a tafi aljanna wannan kuma tabbas za a yi shi wani yace tafakkar yau ta'ti Allah fardan wa qad nusiba al-mawazin fi wa hutikat as-suturu 'an al-ma'asi wa ja'a adh-dhanbu maqsufan bidai ka tuna ranar da zaka zo kai kadai a gaban Allah ta'ala an yi tashi aljiyama an aje ma'aune ma'aune na aiki sikeli na wani ayyukan ba an zo da zunubi an tattauna asiri zunubi ya zo maktufan yi tsirara ba da wani zunubi ga shi nan kirkiri zunubin ka kana ganin sa kawai da mutu ya dinga tunanin irin wannan rana sannan kuma ba wai ayyukan kawai za a auna ba za a auna har da shi kansa mutum kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce har shi mutum za a auna shi wato mutum zai zama gwargwadon imaninsa gwargwadon nauyinsa ya yasa manzo ta sallama ya ce uta bi kafirin la zinu inda na janaha uba da zo da kafuri kato mai katon ciki mai jiki injin wanda larawa suke cewa injin kato mai jiki amma idan aka zo aka tsora shi akan sikeli ba zai kai kuffuken sauro nauyi ba saboda babu imani a cikin wannan jikin la yazinu inda lahi janaha ba'uba ko fuffuken sauro nauyin sa zai kai ba. amma mumini kuma dan sakokon an zan tsora shi sai ya nauyi wata rana Abdullahi bin Mas'ud ya kashi yana tafiya ana zaune da ta suna ta mutum ne wada mai dan siraran kafafuwa sai bai suka kama dariyan kafafuwansa ta suna ce kada ku masa dariya yace kun ga wannan kafan nasa hiya aqalu min jabal uhud yace wayannan yan kawafuwan nata in an tsora su a mizani ranar kiyama sun fi dutsen uhudu nauyi saboda me saboda imanin da yake dauke da shi ai imani ne mai nauyin ba mutum din ba to saboda haka komin katancin ka idan baka yi imani ba ba wani nauyin da zaka yi komin sirantan ka in kai imani sai kai nauyi gurgudun imani mutum nauyin nauyinsa amma za a auna ayyukan mutum har shi kin kansa ma a auna shi a tsora shi a cikin a ga yaya nauyin sa yake to da haka wannan bincike na alƙiyama ya kai inda ya kai a zo a tattauna a ware mai kyau da mara kyau a lissafa maka ayyukanka sannan a zo a tsora su a cike ne kai in kanka ma a zo a tsora ka kaga in munafuki ne mutum ba wani nauyi da zai ko sai dan mutum ya koya kafirci a zuciyarsa ya bayyana muna abin da ya bayyana imani ai za a auna shi shi kansa din har da zuciyar tasa dan za a tsora shi sai zama fanko kawai ba wani nauyi da zai saboda haka ka gyara imaninka ka gyara ما معنى يتي والجنة والنار مخلوقتان لا تفريان عبدا ولا تبيدان وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل بما قد فرغ له وسائر إلى ما خلق له وكمان يسامى جنة الجنة دوتا wajibi ne a yi imani da aljanna kamar yadda ya waje ba a yi imani da wuta aljanna da wuta bayan an gama duk abubuwan da muka faɗan nan to makoma fa in ma aljanna in ma wuta an gama hisabi an gama auna ayyukan bayan Allah an ƙetare sirati yanzu sai magana aljanna ko wuta idan aka zo aka shiga aljanna gaba ɗaya yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta ma sun shiga wuta gaba ɗaya ya inganta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yake da a zo da mutuwa a ajiye ta tsakanin aljanna da wuta sai a kira ya ala jannati ya ku yan aljanna sai su zabura su kallo sai su hango mutuwa mutuwan nan an da an mai da ita khabshan a gabara wato rago mai ruwan toka toka haka mutuwan za ta zo da siffar rago mai ruwan toka toka ya ku yan aljanna sai su zabura sai su hango wannan ragon mutuwar kenan sai a kira ya alan nari ya ku yan wuta sai su zabura sun dauka za a fidda su daga wuta ne suna murna an dan waiwaice su sai su yi tamanin cewa a yanzu kan bakin ciki ya kare sai su hango mutuwa a tsakiya tsakanin wuta da aljanna nan sai a zo a kama mutuwan nan a yanka ta kamar yadda ake yanka rago dama ta riga ta zama rago a yanka ta a kashe ta ka gama yawo kowa ya tabbata yanzu babu mutuwa kenan sai ubangiji ta ya ce يا أهل النار ويا أهل الجنة خلود بلا موت ya ku yan wuta الجنة yan aljanna to yanzu kan dawwama ne ba mutuwa ga mutuwa ma أن ينكاتا kuna gani an zo an yanka ta yan aljanna su ƙara farin ciki don babu mutuwa ma ce madawamiya yan wuta kuma su ƙara ne bakin ciki da akwai mutuwa ma kila za su balbalce su da jin azaba amma babu mutuwa kullama nazgad juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab in wannan fatan ta kone sai a sake gina musu wata fatan domin su ɗanɗana azabar Allah haka za a dinga yi haka za a dinga yi to anan mala yace aljanna da wuta makhluqatani Allah ta'ala ya halice su wal jannatu wan naru makhluqatani abun halitta ne la tabnayani abadan ba za su kare ba har abada an riga an halice su kuma suna nan har abadan abada ba lokacin da za a ce aljanna ta kare ko wuta ta kare ga idan aljanna ta kare to yan aljanna ina za su shiga kenan su za su dawama idan wuta ta kare yan wuta ina za su shiga to har abadan abada suna nan wala tabibani kuma ba za su halaka ba ba za su kare ba aljanna da wuta kuma ba sa halaka wa inna Allah ta'ala khalaqa aljannata Allah ta'ala ya halitti aljanna wan nara da wuta qabla al-khalqi tun ma kafin ya halitti halittansa tun ya riga halitta aljanna da wuta tun kafin ya halicci mutum da aljan wa khalaqa lahuma ahlan kuma ya halitta musu waɗanda za su shige su Allah ya halitti yan wuta ya halitti yan aljanna faman sha'a minhum ila jannati fadlan minhu wanda Allah ta'ala ya ga dama daga cikin halittansa ya kaddara masa aljanna wannan falala ne daga gare shi wa man sha'a minhum ila nari adlan minhu wanda Allah ya ga dama kuma ya shigar da shi wuta wannan adalci ne irin na Allah dama wutan ita ta cancance shi shi sa ya zama dan wuta dan aljanna kuma ya cancanci aljanna Allah ta'ala ya bashi aljanna wa kullun ya'malu bima qad furiga lahu abun nan imamu ta'awi yace kowa daga cikinsu, su da dan wuta da dan aljanna yana aiki ne ga abun da aka riga aka kammala an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna wa sa'irun ila ma yi lahu ko me koma ne zuwa ga abun da aka halice shi saboda shi wannan bayani ne na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan aka halicci mutum a cikin cikin mahaifiyarsa aka busa masa rai mala'ika zai zai umurta ni da rubuta kalmomi guda hudu arzikinsa ajalinsa dan aljanna ne ko dan wuta me zaka ci a duniya kwana nawa zaka yi sa'idun aw shaqiyun dan aljanna ne ko dan wuta za a rubuta kuma ubangiji ala tuntuni ya riga ya sani dama wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne sabai suka tambayi manzala ta sallama ayurafu alul jannati min alin nar shin an riga an san dama dan aljanna da dan wuta an rubuta manzala ta sallama ya masa eh sai suka ce fahimal amal a wata riwaya fafima ya amalul aminun to me yasa za mu yi aiki mu daina sallah da tauhidi mana tunda dai dama dan aljanna an rubuta dan aljanna dan wuta an rubuta dan wuta ne mazala ta suna ce a idimalu fa kullum muyassarun lima khuliqa ku yi aiki kowa za a kore shi ne aikin abun da aka halice saboda shi dan aljanna sai kaga yana aikin yan aljanna dan wuta kuma sai kaga yana aikin yan wuta saboda haka kowa a duniya idan kaga mutum yana aikin aljanna alaman dan aljanna ne in kaga yana aikin wuta kuma alaman dan wuta ne to abun da yasa ubangiji ta'ala ya riga ya san dan wuta da dan aljanna saboda iliminsa ba irin na dan adam bane idan za a ce wai sai an zo duniya ne an halitti mutane daga baya sai Allah ya gane a wani dan wuta ne wani dan aljanna saboda ayyukansu to ilimin Allah ta kai ne ka ɗauki ilimin Allah kamar ilimin ka ne ba abun da ka sani sai na zahiri kuma baka san abun da zai faru gobe ba to Allah ta'ala ya riga ya sani amma duk mutumin da ya shiga aljanna ubangiji ta'ala ne masa falala da sababin imanin da ya da ayyukan da ya yi wanda ya shiga wuta kuma Allah ne masa adalci da sababin ne sabon Allah da ya da kin tauhidin da ya amma wa ma rabbuka bi zallamin bil abid Allah ba mai zaluntan bayi bane abin da ka cancanta ne aka maka kuma dama Allah ya san zaka ya kaji ne kawai to da haka mutum sai ya dage ya dinga kyawawan ayyuka domin shari'a neman ta ake yi sai ka Allah ta'ala ya ce Yan Allah ma ya sha'u wa yusbi Allah yana shafi abin da ya ga dama kuma yana tabbatarwa Wani da dan wuta ne yanzu yana cewa ayyuka ya dage da neman shiriya sai Allah ya shafe shi mai da shi dan aljanna Wani da dan aljanna ne yanzu yayi shirka ya wakar da imaninsa sai Allah ta'ala ya shafe shi mai da shi dan wuta shi yasa sai na Umar yake cewa Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktumni sa'ida <coughs> ya Allah idan da ka rubuta ni dan abun nan dan wuta ne Allah ka rubuta ni dan aljanna a Ramadan ana yanta mutane daga wutan jahannama a dawo da su ne aljanna da sababin ayyuka da suke masu falala na cikin wata Ramadana to wannan abun da ake shafe wannan na hannun mala'iku ne wanda aka rubuta a lokacin da aka halicci mutum aka busa masa ransa kafin ya fito daga cikin mahaifiyarsa amma Allah ta'ala a mafuz ya riga sani dama za a shafe sunanka yan wuta dawo da kai cikin yan aljanna babu wani sabon abu a cikin al'amarinsa saboda ilimin Allah ba irin ilimin mu bane wannan ma yake wal jannatu wan naru makhluqatan aljanna da wuta abun halitta ne an riga an halicce su sun tuni ko ba za su kare ba wannan matsala ce ta aqida wanda wasu suka ce wai aljanna da wuta ba a yi su ba sai idan an yi tashin alkiyama tukunna an gama hisabi sai a halicci aljanna da wuta a sa yan wuta a wuta a sa yan aljanna a cikin aljanna to wannan ba aqida ce ingantacciya ba aqida ingantacciya aljanna da wuta tuntunin an riga an tanadi su kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga gafaran ubangiji zuwa ga aikin gafara da aljanna wanda fadin ta fadin sama da kasa ne kuma aljanna an tanade ta saboda masu tsoron Allah an tanadi aljannan <coughs> domin masu tsoron Allah Allah ta lafi oh, Idan an riga an tanade ta ba gaba ne za a tanade ta ba haka ne dangane da wuta ita fattaqun lati, allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka tanade ta saboda kafirai ku ji tsoron wuta wacce aka tanada saboda kafirai kenan an riga an tanade ta sannan haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suke nuna wuta da aljanna tun tunin an riga an halitte su ba daga ba za a halice su ba wanda ita ce aqida ingantacciya daga cikin hadisin akwai hadisin bukhari da muslim wanda abdullahi bin umar ya ruwaito yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nari yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah idan ɗayan ku ya mutu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a bijiro masa da wurin zamansa safe da yamma idan dan aljanna ne za a dinga bijiro masa da aljanna safe da yamma za a nuna maka kana cikin kabarinka za a nuna maka gidanka na aljanna da safe da yamma ma a nuna maka na aljanna in ko mutum dan wuta ne za a nuna masa gidansa na wuta da safe da yamma ma a nuna masa gidansa na wuta to kaga ga Allah ta sanar ce da zarar mutum ya mutu za a yi masa haka kuma har Allah ta'ala ya tashe shi don an yi tashi aljama a sai aljanna da wuta a riga an halice su ba wai daga baya ne za a halice su ba sannan haka nan idan mutum ya amsa wa mala'iku wato tambayoyin da za su masa na kabari nan ma ya tabbata shi ingantacce manzo ta sanar ce yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi shuhu min janna. waftahu lahu baban ila janna qala fa yatihi min rihiha wa tibiha har zuwa ƙarshen hadisin dogon hadisi idan ka ce sai me shela yayi shela shine ubangiji ta'ala ce bawa na yayi gaskiya fa afishu min aljanna kuma ka shimfiɗa na aljanna ku bude masa kofa har zuwa aljanna sai karshen aljanna da abincin aljanna ya dinga zuwa masa to inda ba yi aljannan ba yana cikin kabarinsa za a ce abincin aljanna yana zuwa masa da kanshin aljanna ko ya hango aljanna bai zai yi ba a yanzu haka fa wanda ya riga mutu shekara dubu ko miliyon nawa da suka shige ana nan an buɗe masa wannan kofar inda ya cancanci wannan niman na aljanna din yana hango aljanna ko yana jin kanshin ta yana cin yayin tasuwanta to kaga da babu ita da ba za a ce ana haka ba kuma hadisi ne su. sannan haka nan hadisi ya inganta daga bukhari da muslim abdullahi bin abbas yace in kasafa shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah akata فقال إني رأيت الجنة فتناولت أنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قبت أفزع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإنسان لو آتنت إلى إهداهن الدهر كله ثم رأى منك شيئا قال ما رأيت خيرا قط manzala sallallahu alaihi wasallama da aka yi kusufi na rana ya tsaya yana sallah ana ta sallah sai aka ga yayi gaba sai aka ga ya sake dawowa baya kuma a inda yake a tsaye yayi gaba can kuma zaka ji yayi baya baya sai sahabbai suka ci ya rasulullah mun ga kayi gaba kuma mun ga kayi baya kuma ya miƙa hannun sai kamo wani abu lokacin da ya gaba din sai haka ka kasa suna ce ai a inda yake tsayen nan an nuna masa aljanna ne gashi nan ya hango aljanna ya ga ga itatuwan ta komi da komai yace sai ya mika hannunsa fanawaltu unqudan sai na kamo na kai hannuna in kamo wani nono na dibino wato irin inda dan reshe da dibino yake tattaruwa ƴaƴan dibino ne shine unqud yace sai na kai zan cafko wannan ainihin wato abun nan ƴaƴan dibino din yace amma ban samu ba yace walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya yace da a ce na samu wannan dibino na baku kuka ci da duniyar nan za ta tare kuma da za a yi tashin duniya ne fa domin kayan aljanna yake cin sa sai bayan an mutu ba a cin sa a duniya dan an ci kawai cikin sai duniya ta kashi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu nara to na ga an nuna min wuta kaga wannan ya nuna akwai aljanna akwai wuta kenan yace falam ara manzaran kalyumi yawmi afza yace wala ban taba ganin abun kallo matsuni mafi bala'i kamar irin wannan abun da na gani na wutar jahannama ba yace amma wa ra'aitu aktsara ahli an-nisa na ga mafi yawan yan wuta mata ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuta tana cike da jama'a amma mafi yawancin su mata ne sai sahabbai suka ce ya rasulullahi bima to ya aka yi mata suka fi suka fi yawa a wutar jahannama maza suka fi su shiga aljanna maza za ta sanace ya furna suna kafurcewa suna butulcewa sai sahabbai suka ce a na billah suna kafurcewa Allah ne suna yin shirka da ridda maza ta suna ce a a'a na ashira suna butulcewa miji suna kangarewa mazajensu ba sa godewa mazajensu wannan shine yake kai su wutan jahannama wa yakfurna na ihsan suna butulcewa kyautatawa diyan alheri ba wani alherin da ka taba mini da sai ta ce maka me ka taba mini za ta iya gaya maka haka me kake mini wannan kalmar me kake mini ne ita ya take kai su wutar jahannama kuma wannan kaɗan ne matan da take kubuta daga wannan ta manta da duk wahalar da take kanta rana ɗaya in baka yi ta ce me kake mini sai ta fushi da kai ta yake nan ba ta gode maka abin da kai a baya ba to magana ta sama ce wannan shine zai kai ta wutar jahannama a wani hadisi na muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake waymul lahi allazi nafsi biyadi لو رأيتم ما رأيت لبعدتم قليلا وبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار بدل تسمع يتي نارا إذا وندري نايتي حنوسا da a ce za ku ga abun da na gani da kun yi dariya ɗan kaɗan kun yi kuka mai yawa da dariyan ku ya zama ɗan kaɗan kukan ku ya zama mai yawa sai ka bai suka tambaya suka ce me ka gani ya rasulullah sai ce ra'aytu jannata wa nar na ga aljanna da wuta ne da dala da ba a aljanna da wuta ba manzala ta sama zai gansu to abun da ya gani a wutan shine zai sa mutum ya zama dariyansa dan kadan kukansa ne yau saboda bala'in da ke wutar manzala ta sama da ya ga sahabbai haka yace da kun san abun da na sani da kun yi dariya dan kaɗan kun yi kuka mai yawa sahabbai gaba ɗayan su sai suka rufe kansu suka kama kuka sai dai ka dinga jin haniniya na kuka kawai saboda wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan hadisi ya tabbata a muwaffa malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma nasamatu mu'mini tayrun ya'laqu fi shajarin janna hatta yarji'a Allahu ila jasadihi al qiyamah ran mu'mini yana zama tsuntsu ne in an cire masa shi a gangan jikinsa sai ya ga ya makale a cikin wata bishiya a aljanna a bishiyoyin aljanna har sai an yi tashi alkiyama Allah ta'ala ya dawo da jikin zuwa gare sai ran sai jikin ya tashi to kaga da zaran mumin ya mutu tafi aljanna ne wannan shekin a yanzu haka akwai aljanna muminin farko da suka rasu ne yanzu aka rayukan su yana aljanna gangan jikin su ne yake ne yake kaburburan to kaga da a ce babu ainihin aljanna ba za a ce ran mumin yana aljanna ba sannan hadisi ya inganta a muslim hadisi ingantacce abu hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعده لآلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالمكاره annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna da wuta ya aika mala'ika jibril zuwa ga aljanna kaga sai ya riga an halicce su kenan yace dai ne ka aljanna ya gani mala'ika jibril ya je ya duba aljanna ya ga abun da Allah ta'ala ya tanada bayinsa na gari a cikin aljanna ya dinga kallon aljanna ya dinga kallon aljanna ya gani ima da ya dawo sai cewa Allah ta'ala wa izzatika la yadma'u biya adun illa dakhala yace na rantse da buwayanka ya ubangiji ba wanda zai ji labarin aljanna nan face ya shige ta duk wanda ya ji labarin aljanna zai aikin aljanna ya zo ya shiga aljanna To ubangiji ta halaya sai umarni aljanna yace a je a lulluɓe ta da abubuwa naki fa huffat bin makari aka je aka lulluɓe aljanna da abubuwan ki ma'ana duk abun da aikin da za ka yi ka je ka shiga aljanna sai zama abun da rai baya so ne sai mumini ne mai karfin imani zai iya wayannan ayyuka ne da ce kawai abun da ranka yake so in kai shi za ka shiga aljanna da kowa ya zama dan aljanna a duniya da ba za a bambance kafuri da mumini ba sai aka nunnuke ta da bin makari da abubuwan ki shike na sai aka ce mala'ika jibrilu ko ma ka je ka duba ya je duba ya zagaya ya ga yanda aka dullu aljanna da abubuwan da in ba Allah ya taimaki mutum ya masa gaban kasar ba da zai iya keta wannan hijabin da zai shiga aljanna ba abubuwa ne wanda rai baya son sai ka yaƙi da son zuciyarka sai ka yaƙi da shaitan sai ka yaƙi da duniya da ya duba ya dawo sai zo zai wa Allah subhanahu ta'ala yace wa izzatika laqad khashitu Allah ya ha ahad yace ya Allah na rantsi da buwan ka ne yanzu na ji tsoron ba wanda zai shiga aljanna nan wayannan abubuwan da aka lulluɓe nan da su ba kowa ne zai iya yin su abubuwa ne na ki duniya ba an zo a ji daɗi ne a tafi lahira a je a ji daɗi ba a an zo ne a sha wahala a nemi lahira a lahira ne wurin jin daɗi shi yasa duk ayyuka na ibada na ake ce musu takalif saboda wahalan da suke da shi shikenan ubangiji ta ala sai ce to ka je ka je ka duba wuta kuma dai tura shi zuwa ga wutan jahannama ya je duba ta ya sake duba ta ya ga abin da Allah ta'ala ya tanadawa kafurai da azzalumai da mujurmai da fasikai a cikin wutan jahannama ya sake kallonta ya ga shashinta kan shashi wani bangare na cin wani bangare sai da wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga ta yake wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha ta rantse da buwayanka ya Allah ba wanda zai ji labarin wutan jahannaman nan a ce ya shige ta mutum ya dai aikin da zai kashe wutar nama ba zai yi ba sai Allah ta'ala fa amara biha fa huffat bi shahawati sai Allah ta'ala ce to ajiya a lullube ta da abubuwa na sha'awa wanda rai yake so shi na aka zo aka lullube wannan wutan da abubuwa na sha'awa wanda rai yake son su shi yasa duk abin da zai kai ka wutan nama za a ga marmarin sa kake rai yana son su sai dai in kaya kiran ka din idan ka yi jihadin nan sai kaya kiran ka marmarin ma sabon Allah bai zai yi ba sai dai da'ar Allah ta'ala kawai yake so ka riga ka fi karfin ranka amma in ba haka ba abubuwa ne na sha'awa nan da ya lullube ta sai ce to ma ka je ka sake duba ya je sake duba ainihin wuta daga yadda aka lullube ta da abubuwa na sha'awa ya dawo sai ce wa Allah ta'ala wa izzatika laqad Allah yanzu yanjuwa min ahadin illa da khala'a. yace na rantse da buwayanka wallahi ya ubangiji na ji tsoron babu mai kukuta daga wutan nan kowa zai shige ta abubuwa ne na marmari na zuciya na shakatawa za ka yi shikenan sai kai ka wutan jahannama to akwai wanda ba sun shakatawa ne sai wanda Allah ya magana ya masa gamon ka yace ya Allah na ji tsoron wannan wutan ba wanda zai tsira da gare ta to amma duk da haka bayin Allah na gari wanda su rayuwar lahiran kawai suka sa a gaba wanda duniya ba ta ruɗe su ba jama'a ba ta ruɗe su ba su bi son zuciyarsu ba sai kaga suna ta aikin imani suna aikin aljanna kuma su je su shige ku aljannan ita ce za su za su je su shiga ko wutan ma ba za su ratse ba wasu to wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana aljanna da wuta suna nan an riga an halice su tuntuni annaru wal jannatu haqqan khuliqa dare jaza'i lis-shaqi was an riga an halicce su ba daga baya ne ubangiji wata ala zai halicce su ba an riga an gama ayyukansu tun tuni sannan sai malam ya ce wal khairu wa sharru muqaddarani alkhairi da sharri duk gaba ɗayansu abun kaddarawa ne in ji imamu tsahawi alkhairi Allah ya kaddara shi sharri ma Allah ya kaddara shi alal ibadi akan bayi wal khairu wa sharru muqaddaran wannan a baya mun yi bayani akan kaddaran nan malam ya sake maimaitawa ne nan ma'ana babu wani abun da mutum zai aikata na aikin alkhairi face akwai kaddaran Allah ba abun da mutum zai je na sharri face akwai kaddaran Allah aikin alkhairi shine ni'ima jin daɗin rayuwa imani yi wa Allah ta da lafiya da wadata duk gaba su alkhairi ne sharri kuma kafurci munafurci fasikanci saƙon Allah bidi'o'i <coughs> rashin lafiya talauci mai tsanani duk gaba da wani abubuwan sharri ne kuma Allah ta'ala shi ya kaddara su menene ma'anan Allah ya kaddara su muka ce abin da ake nufi da kaddaran Allah abubuwa ne guda hudu ko kai imani ba abun da zai faru a duniyar nan face Allah ta'ala dama ya san zai faru shine kai imani da ilimin Allah na bil azal alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kan yakunu Allah ta'ala ya san abin da ya kasance a baya da abin da yake faruwa yanzu da abin da zai faru nan gaba da ma abin da bai zai faru ba a sani kuma ya san da zai faru ya zai kasance ba wani abu da zai faru face Allah ta'ala ya san shi sai sa wasu suka zo daga Iraki wani mutum ya zo daga Iraki ya zo yana ga Abdullahi bin Umar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane fa sun bayyana mu fa a garin Iraki masu wata sabuwar aqida wanda ake ce musu kadariya yace yaquluna innal amra unufun yace al'amari sabo ne wai Allah baya sanin faruwan abu sai bayan abun ya faru ba su san ilimin Allah subhanahu wataala ba sai Abdullahi bin Umar sai yace masa idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhu wa hum bura'u minni fa wallazi yahlifu bihi Abdullahi bin Umar لا يقبل لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر yace idan ka ji da wayannan mutanen ka ce ba ruwa na da su kuma ba ruwan su da na musu tawaye ba ni ba su yace kuma na rantse da wanda Abdullahi bin Umar yake rantsuwa da shi shine Allah ta'ala Allah ba zai karbi ibadan su ta nafila ko ta farilla ba sai sun yi imani da kaddara sannan sai koro hadisin arba'una hadis na Bukhari wanda mala'ika Jibril ya zo ya karantawa ko ya koya wa al'umma manzo Allah sallama ma'anar imani inda yake tambayar manzo Allah akhbirni an iman ba labari dangane da imani sai ya al imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi daga cikin rukunin imani dole kai imani da kaddara na alkhairin sa da sharrin sa alam tara an alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir saboda haka ya'lamu ma yalidu fil arzi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ridu fiha ba abun da yake kubuta daga ilimin Allah subhanahu wataala abu na biyu kai imani Allah ta'ala ya rubuta wannan abun tun kafin ya faru ya san zai faru kuma ya rubuta shi a lauhin mahfuz kamar yadda mazala ta sama ke cewa kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma' Allah ta'ala ya halitti abubuwa na kaddara duk abin da zai faru a cikin halitta Allah ya riga ya halitte shi abin nan ya riga ya rubuta shi tun kafin a halitti sammai da kafe da shekara dubu hamsin Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan to saboda haka dole kai imani Allah ya rubuta shi yasa ubangiji ta ce inna zalika fi kitabi inna zalika Allah ya yi duk abin da zai faru a sama ko ƙasa ne yana cikin lauhin mahfuz ne umul kitab sannan sauki ne a wajen Allah ya rubuta wannan abu wannan ita ce martaba ta biyu mataki na biyu na imani da kaddara Allah ta'ala ya san abun zai faru tukan ya faru na biyu kuma ya riga ya rubuta ma ma ku ko ba don zai manta bane abu na uku kai imani abun ya faru ne da ganin daman Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar fa'alun lima yurid Allah ta'ala mai aikata abun da ya ga dama ne liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abun da zai faru a duniya face ubangiji subhanahu ta'ala ya ga daman abun ya faru inda bai ga daman ya faruwa ba zai taba faruwa ba komai yana karkashin mashi'ar Allah ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala Masha Allah kana wa ma lam yasha dan yakun duk abun da Allah ya ga dama zai kasance abun da Allah bai ga dama ba kuma ba zai taba kasancewa ba to dole ne ka yi imani da wannan wannan sabanin ƙadariya da dabariya. dabariya kadariya suka ce Allah ba sai ya ga dama abu yake faruwa ba ko bai ga dama ba kai zaka je kai aikin ka sai bayan ya faru sannan sai Allah ya gane ma kai abu ba shi baka daman kai ba wannan mummunar aqida ne aqidan aqidan mu'tazila al su kuma jabariya suka ce duk abun da kai ganin daman Allah ne kawai kai baka da wani ganin dama baka da zabi wannan suna ake ce musu jabariya al-insanu majburun bi wai ga mutum ya je ya sabi Allah ya kiyaye Allah ne ya sa shi ya sabon Allah in ka sha giya ma Allah ne ya kaddara maka ka sha giya kai baka da laifi wai wannan sune jabariya suka ce al insanu karri karri shi fi ma'addirri kaman kaman gashi ne ka zo ka daura shi da da zare inda iska take filfila to kaga wannan kuskure ne aqida ingantacciya abun da zai faru ba sai da ganin daman Allah sannan kuma kai ka ga dama kai wannan abu yasa Allah yake cewa liman sha aminkum an yastaqim wanda ya ga dama ya hawo tafarki ya hau hanya daidai ta yi imani amma wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama ka ganin daman ka yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wataala saboda haka ka ga daman kai abu amma Allah bai bai ga dama ba kai kai ba in Allah ya baka dama sai kai in Allah ya ga daman abu ya faru sai faru in bai ga dama kuma duk yanda aka taru akan a farar da abun ko a yi shi abun ba zai taba yiwuwa ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala da ganin damansa ne komai yake faruwa amma bawa yana da zaɓi ya je ya aikata mummunan aiki ko kuma ya bari shi yasa aka samu umarni da hani a cikin alqur'ani abu na hudu shine alkhalq Allah subhanahu wataala shi yayi wannan halitta shi ya halicci wannan abu kaga ka imani Allah ya san abun zai faru sannan kuma ya rubuta alaihi mafuz zai faru sannan kuma da ganin damansa abun ya faru kuma shi ya farar da abu ma'ana shi yayi wannan abu wani ita shine mataki na hudu da ubangi ta lafi Allahu khaliqu kulli shay wa khalaqa kulli shay'in qaddarahu taqdira Allah shine malikin komai shi ya halicci komai ya kaddara shi kaddarawa da ce akwai wani abu da zai yiwu a duniya ba Allah ya halitte shi ba da mulkin Allah bai cika ba da bai zama mai cikakken mulki ko mai aikata abun da ya ga dama ba da za a fi karfinsa a iya yin wani abu ba tare da ya ga daman a yi shi ba to amma Allah ta'ala Ke yake halittar duk abubuwan da suke faruwa a duniya wannan abubuwa guda hudu suna ake cewa imani da kaddara ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu fa huwa ijadun wa takwin Allah ya san abun zai faru sannan ya kaddara shi wa abin nan ya rubuta shi a lauhin mahfuz ya ga daman ya faru kuma shi ya farar da shi kenan ma'anar wannan maganan babu wani abu da zai faru a duniya sai ubangiji ta'ala ya kan da zamansa in da kai imani da kaddara ba kana cewa ilimin Allah takaitacce ne za ka iya kuya kai abu ba tare da ya sani ba ko ni abu zai iya faruwa cikin halittarsa ba tare da ba tare da ya sani ba alhali ce halittan ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful qadir shi yi halittan ya bare san halittarsa ba saboda haka imani da kaddara wajibi ne kar ka ainihin rusa imaninka kai tamanin akwai abun da za a yi wanda Allah ta'ala ba tare da ya ga dama ba sannan malamai suka ce ya isa imani da kaddara an ta'lama kulla ma ya la yakullu ba ko kulla ma asabaka fa kulli yakullu qadiyaka ka sani cewa duk abun da ka samu dama ba a rubuta zai kubuce maka ba sannan duk abun da ya kubuce maka kuma dama ba a rubuta zai same ka ba wannan yana daga cikin imani da kaddara idan ka yi asara dama Allah ya kaddara maka asara idan ka hango wata riba sai baka ci ba dama ba a kaddara maka wani da Allah ya kaddara maka wallahi ba wanda ya sai ana ka wannan riba idan alkhairi ya tinkare ka ba wanda ya sai tun kuɗe shi inda Allah ya kaddara shi sai ya faru in kuma ya tsoro maka asara to babu wanda zai ture maka wannan asaran sai ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara maka ba abun da zai faru sai da ganinsa shine yake sarrafa al'amura yake jujjuya dare da rana zamani gaba ɗaya a hannunsa yake subhanahu wataala to wannan aqidan rukuni daga cikin rukunin wato imani kamar da muka yi bayanin sa a can baya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu fara karanta tambaya da Allah bari mu dan kara jin hankalin imam musulmi wajen tambaya din na biyu akwai wani bawan Allah da farko yake cewa malam kaman sallar idi da su sallar roƙon ruwa za a iya yin jam'i addu'a a lokacin da aka gama duba liman yana addu'a ma mu suna ansawa amin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبان إيدي كون روقون ruwa kamar خطبة ce ta juma'a idan limin khutba a ƙarshe na cikawa da addu'a mamu kuma suna amin amin haka nan shi ma sallan idi iliman ya zo ƙarshen khutbarsa zai karisa da addu'a masu sauraro su dinga amin amin babu bambanci a sai wannan tambaya yake cewa da Allah malam menene matsayin muryar mu ce a musulunci sannan kuma da muryar ta wurin karatun alqur'ani a dinga sauraro a kasai eh, muryar mace ba asalinsa ba kamar yadda wasu ke cewa muryar mace al'aura ba a muryar mace fitina ne ba wai al'aura ba ne ma'ana idan aka ce za a sake mace ko ina ta dinga zuwa tana magana to za ta fitinar da wasu da muryanta to da aka sai aka mata iyaka akwai abubuwa da masu kyau ne a shari'a akwai lada ma amma an haramta wa mace ta dinga yin su kamar kiran sallah haramu ne mace ta kira sallah tare da ya halatta ta zo jam'i saboda ba a buƙatar muryanta ya ɗaga sama haka nan mace ba za ta yi limanci ta dinga ranga da kira'a da mamu suna bayanta ba shi ma ba zai yi ba maza haramun ne idan tana karatu na bayyane aka ce ta yi gwargwado yadda kunnen ta zai bi kar ka dinga kwale kira'a wanda ya zo wucewa a hanya ya zama ne yana jin me yana jin kira'anta wannan wannan wannan kuskure ne ta yi kawai yadda kunnen ta zai ji ko ta mace a gefen ta tana ji shike na ya wadata saboda haka mace aka ce in za ta yi magana da namiji kar ta dinga yi da kaushi abin nan da da da tiranta ta dinga ta magana wala taqbana bil qawl sai da alladhi fi qalbihi marad kar ta dinga rangada murya wanda akwai ciwo a zuciyarsa cuta na na na fatikanci ko shawa shike na sai a fitinar da shi so da haka in za ta yi magana da namiji za ta sake ta ne kar ta dinga wani gyaggyara murya ko ciniki in ya hada su ya halatta kai magana da ita ko kai malaminta ne ko ita malamarka ne duk wannan babu laifi za a iya yi magana idan magana ta kama ko da ba muharraman ka bace kuma ko da ba matar ka bane amma a tsaya a iya inda shari'a ta tsaya tsaya iya bukata ta kama a yi magana kuma ba tare da an gyaggyara murya ta yadda muryar za ta fitinar ba amma abin da ya shafi kira'an mace aka ce ko mace ta dinga kwalla kira'a a musabaka misali wannan ni ban ba da goyon bayan ka ba tana kira'a an tara jama'a ta zo ta fito tana karatu tana gaggara murya domin ta samu wani abun duniya to kira'a da za ta yi don Allah ma na neman lada na sallah an ce ta sassauta shi tana kira'a da za ta yi saboda ta samu mota ko ta samu kujerar makka ko baban ta samu kudi. wannan shari'a ba za ta yadda da wannan ba saboda haka baya daga cikin tsarin shari'a mace baliga budurwa ta fito cikin jama'a ta dinga yin kira'a tana gyara muryanta wannan ba kaida ce ta shari'a ba amma yar karamar yarinya ne wanda bata balaga ba ana koya mata karatu don maza sun ji karatu ta wannan ba zai zama matsala ba amma baliga sai a kiyaye saboda muryar mace fitina ne wani zai iya fitinuwa da ita na. wai wasu mata sun yi kasan na kira'a sai mata yan uwansu su saya su je su saurara amma ban da maza akwai kira'a inda Allah da annabi ne kana son don Allah kake son ka ji kira'a ko ka gyara karatunka to akwai maza waɗanda suka yi iya kira'a wanda duniya ta yadda malamai alkur'ani ne sun yi kasar set kowanne kake so akwai a misira akwai mutane saudiya sai ka je ka saya ka koyi kira'a amma ba za ka so kasin na mace na kira'a kana sauraro ka ce kana koyon karatun alkur'ani ba wannan wata fitina kake nema a wannan yake tambaya malam shin babu laifi idan mutum za ka yi musabaha da shi sai zama na hannunka baya da kyau irin al'adar da ake fita ba mutum bayan zira'i ko gaisa eh to illa lura ne hannu ba kyau sai ka miƙa masa gurgudon abin da za ka iya in dai har hannun da zai yi a miƙa shi ba in an miƙa zira'i ba a laifi ba amma in dai hannu yana da ka hannu tafin hannu da tafin hannu a wannan cewa ya malam wancan satin da ya gabata an yi bayani akan rayuwar barzakhiya akan morayayyu ba za mu ga abin da yake faruwa ba za mu ga abin da yake faruwa ba sai ce to imamu zahabi ya kawo su labarai lokacin sai na umar wani tona kabari na tona kabari ya cire likafani da ya bude wani kabari sai ya ga mamacin kansa ya zama irin na alade juya shi daga barin alkibla zai gudu sai wani mai kira ya kira shi ya ba shi labarin abin da wannan aikin da wannan mamaci aikata sai ki tambaya menene gaskiyan wannan to wannan babu mamaki ba ne ya tabbata ya amma ba rayuwar barzaku ya gani ba rayuwar duniya ne don mutum ka ga gawansa ta zama alade wannan kaya abu ne na duniya da ya sa hannunsa da ya ji azaban wutan jihar na mamanda da ya bude kabarin ai shi mutumin in dai azaba ake masa yana ne yana jin azaban wutan jihar nama kamar da muka karanta a hadisai to kaga da sai ga azaban wutan jana kuma yanda aka matse shi inda aka matse ya gani ya ganshi a matse har ka faɗa sa ta wannan ta saba da ta wannan ya ga ne da sai ka sama ciro shi daga cikin cikin kabarinsa kaga duka bai ga wannan ba sannan bai ga munanan ayyukansa ba kuma munanan ayyukansa suna nan suna tare da shi suna taya shi hira duka bai ga wannan ba bai ga tururin wutar jahannama tana shigowa ba kaga bai ga rayuwar barzaku ba shi dai ya ga gawa kawai ya fito da ita ta zama alade ko ta canja wannan ba abun mamaki bane wanda suka yi shahada a Uhudu da ruwa ya zo ya tone makabartan ai an fito da wasu daga cikin su aka canja musu makabarta da aka fito da su sai aka same su yinda aka binne su a haka suke akwai wanda jini yana zuba a jikinsa kamar yadda aka tashi haka aka same shi akwai wanda ya tsora hannunsa akan wani ciwo nasa da aka zama da hannu ya sake mai da hannu akan wannan ciwon to kaga wannan ba abun nan ba rayuwar barzaku ya gani ba ya ga gawa ce wanda Allah ta'ala ya masa gata domin tabbas shahidai Allah ta'ala ya ce Allah na azurta su a cikin kaburburan su za a fada da gabarin zira'i saba'in kuma itatuwan aljanna za su dinga shiga cikin kabarin su suna ci to da aka bude aka canja musu kaburbura shin an ga abincin aljanna a ciki ko kuma an ga kowa kabarin sa yayi fadi ya ganin idonka ko kuma zira'i saba'in ba wanda ya ga wannan wanda ke ke nuna rayuwar barzaku ba wanda zai iya ganin ta sai wanda yake barzakun sai kuma ubangiji subhanahu wataala amma wayannan abubuwan da aka faɗa duk ba abu mamaki bane za a iya ganin su amma kuma dukkanin su an gan su ne a irin rayuwa ta duniya ba rayuwa ta kabari ba a wannan yana tambaya malam menene matsayin irin lakabi da ake na suna abin su misali an haifi mace aka sa mata maryam sai a dinga kiranta inna isa ko kuma in aisha ce sai a dinga ce mata ta annabi wannan asali ba laifi ne a addini sai dai idan an sa mata wani mummunan laƙabi don Allah ta lace wala bazu bil alqab bi talismul fusuq ba da iman kada ku dinga sa lakabi munana tirga suna na fasikanci ba imani in dai lakabin mai kyau ne to wannan ba ba damuwa bane don ce mata inna isa wannan ba wani suna ne mai mummuna ba ko kuma ta annabi ma'anar ta annabi kila sadaka aka aka ba da ita ba abin nan ko kuma ta <laughs> o saboda Aisha tunda Aisha ta annabi ne ita ma ta annabi ne to ba mamaki haka amma idan an bada mace sadaka ana ce mata ta annabi a al'adan Hausa a yace tambaya na kan karatun satin can ne da wuce mala yace ba a jihadi sai da imam sai ke to shin imam din a cikin a cikin malamai ne za a same shi ko kuma cikin shugabannin kasa za a bayar da umarnin yin jihadi duk da kasancewa shi shugaban ƙasar mataimakin shi ba musulmi ba kuma arnihin bayan tsarin da sannan tsarin da suke bayan tsarin da suke kai kuma bai yarda ma da yin jihadi din ba tsari ne da ya ci karo da duk abin da ma musulunci ya zo da shi shi yake so da Allah malam ya warware musu wannan matsala din ai matsala aurore take kai ne ka shiga rikici kawai eh. shi jihadin nan idan bai cika sharuɗansa ba har ka mutu ba kai jihadi ba Allah ta'ala bai zai tambaye ka don me yasa ba kai jihadi ba a ne su ma mali baraka ka wani labarin wani yaƙi da suka je ko makamancin wannan saboda haka akwai bayan Allah salaf da suka rasu ba su yi jihadin ba saboda me ba ta kama a yi ba ko bai cika sharuɗansa ba saboda haka shugaba da ake nufi wanda zai yi jagoranci ko zai yi umarni a yi jihadi shine shugaban ƙasa ba wai malamin unguwarku ba shine shugaban ƙasa ko shugaban gari wanda komi da komai yana hannunsa idan har ne ne zai ku tsaya sai lokacin da Allah ya baku musulmi idan musulmi ne ba na gari ba sai ku tsaya lokacin da Allah ya baku me musulmi na gari wanda zai jagorance ku in ba na garin ba ne fasikin ne ma yake ku zo mu tafi jihadi sai ku fita ai jihadi kafir yake ya kai ba musulmi yake ka ba to ko da fajiri ne in yace ku zo a yaki kafirai sai ku tafi ba shine abin da muka karanta a baya ba ونرى الحج والجهاد ماديان مع أولي العزم من المسلمين برهم وفاجرهم mutumin kirki da mutumin banza amma in kaga malami ya jagoranci jihadi sai dai ɗayan biyu ko shi shugaban ya ce bismillah kai ne komanda na shikenan zai baka karfi zai baka makamai da sauransu baka da wani matsala sai ka jagoranci ko kuma kuna yin addinin ku shi shugaban yace zai yake ku zai hana ku yin addinin ku to anan dole ku kare kanku ko dole ne a samu malami komanda a cikin ku tun da shugabanni sun ce ba ku isa ku yi sallah ba tauhidi ba ku isa ku yi addinin ku ba su suka ce nemi za su yaƙe ku to kaga kare kai ya zama wajibi ne misalin shugaba ya ce maka ka je kai jihadi kai ne komanda shine kamar irin jihadin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yayi wanda ya kasar Saudiya ya hada kai da Imam Saud Muhammad bin Saud shi ya zama shi ne shugaban ƙasa a wannan lokacin sai ya naɗa shi Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdullahi din ya zama shi ne komanda ce bismillah a fita yaƙi ya samu haɗin kansa aka je aka yaƙi garuruwan nan aka tabbatar da daular Saudiya shi yasa bai samu wani damuwa ba ko misalin kuma kana cikin da'awarka gwamnati ta ce za ta yaƙe ka shikenan sai a ce za a fito gwamnati sai ta ana ku addinin ku ba ku isa ku yi addinin ku ba to babban misalin sa shine Sheikh Usman bin Fodiyo yana karantar da almajiransa yana koya musu addini Allah ta'ala shi kadai ne a daina shirka a daina bidiya sarkin wannan zamani yace bai isa ba sai ya ga bayan su kaga dole su kare kansu to a dole Sheikh Usman bin Fodiyo ya zama komanda aka ji aka yaki kuma aka yi nasara amma ba aka banza fa da yakin san da ya shirya ya cika shurɗin jihadin nan gaba daya balle da ma ya fito in ya kare kansa din nan kuma sai aka yi nasara to saboda haka wannan kuma su malamin su ne za su iya gane ya kamata a fito din ko bai kamata ba sai sa al'amarin gaba ɗaya ana mai da shi zuwa ga zuwa ga ilimi ne ilimi ko malamai su suka sani saboda haka in shugaban ku arne ne ba wa ba kasancewansa arne kawai yana hukunta ku yi fito na fito da shi ba komin kafirkinsa idan ba za ku yi nasara ba ba za ku iya cin galba a kansa ba haramun ne ku fito don kuna neman ku jawo musulmi bala'i ne a kakkashe su kawai to da haka ko arne ne sai in kun shirya kuma sai kuna kuna da jagora kamar irin shak Usman bin Fodio sai ku tinkare su kawai to da haka duk wanda yace zai yaƙe ka kan ba inda zaka zauna amma ka kawai ana zaune kai ka fito ka ce zaka yaƙi shugabanni ko zaka yaƙi tare da shugabanni ba sa so wannan ka fito ne ka ce a yaƙe ka kawai kai din karshe kuma za a gama da kai ba tare da kayan nasara ba na menene ingancin hadisin cewa yi wa mai girman kai a yi wa mai girman kai girman kai samun lada ne to wani hadisi akwai shi amma ban san ingancinsa ba yana cewa a takabburu alal mutakabbiri sadaqatu mai girman kai ka masa girman kai za a baka ladan sadaka ban san inganci hadisin ba amma ma'anar sai yana da kyau Don mutum mai girman kai in kace ka masa tawadu to zai walakanta ka ne shi kuma al'uminu la yudallu fa innal izzata lillahi wa li rasuli wa lil mu'minin izza ta Allah ne da manzon Allah da mu'minai ba za ka yi da walakanta ka ba idan mutum mai girman kai ne kace za ka kaskantar da kanka sai taka kai wuce to da haka ka nuna masa bai isa ba wannan daidai ne kuma ba rashin hakuri bane idan yace zai taka ka kai ma ka ce za ka taka shi idan ya fito yana yanga yana nuna isa ka nuna masa shi ba komai bane kai banza da shi ko kula shi ma kada kai wani ya zo ya samu wani daga cikin malamai magabata yana yanga yana tafiya yana yanga sai ga bai kula shi bai masa magana ba sai ki masa ah, baka sani bane yace a ah, na san ka ba yace ga baka mai magana ba yace a ah, na san ka in farkon ka igon mani ne wani ruwa na kazanta da shi aka halitta ka wanda ya taba jikin rigar mutum ma kaga ba zai je fito a ganshi ba abun kunya ne karshen ka kuma tsutsa ne mana za ka ruɗe tsutsa ta cinye ka cikin kabarinka a wannan ɗan tsakanin kuma kana da kunkashi ne kullum da kashi a cikin kakana kana yawo yace to kai ne wannan kaga wannan maganin irin wayannan mutanen kenan amma idan ka ce za ka karrama su ai ka ce su ci gaba da girman kai kenan ko za su taba ka ka bar su wala wannan ba hakuri bane ai maganin mai girman kai wanda baya son gaskiya mai neman walakanta jama'a dole sai ya samu mai maganin sa hausa suna cewa magani shi ke dan cin wawa <laughs> to ba ko da abu ne ake hakuri ba idza qila sabrun قل فإذا قيل حلم قد فللحلم موضع وحلم الفتاة في غير موضعه جهل haka abu tayyib almutanabbi ta in aka ce hakuri ba to hakuri yana da me muhallin sa kai hakuri ba a muhallin hakuri ba wannan jahilci sunan sa ba hakuri ba to kaga ma'anar hadisin daidai ne at-takabburu ala al-mutakabbiri sadaqa amma ya inganta ko in bai inganta wani ba sani ba don me girman kai in ba da wannan ba ba za a iya gyara shi ba sai takka ka jama'a ya dinga zalunta al'umma yana wucewa na'am a sannan yake ci gaba da cewa mutumin da yake ban ɗaki ana kiran sallah zai iya bi mai kiran sallah sannan bayan gama kiran sallah zai iya addu'an bayan kiran sallah ba ambaton Allah ta'ala a ban ɗaki ba wuri ne mai kyau da za a ambaci Allah ba saboda haka ba za ka dinga bin wannan kiran sallan ba ko ka ji an ambaci manzo Allah sallallahu ba za ka yi salati ba halin kana ban ɗaki idan ka fito ban ɗaki sai ka yi manzon Allah salati in kiran sallah ne ka fito an gama za ka iya wannan addu'a da ake ta bayan kiran sallah din nan a wannan ki tambaya ki malam ni kan menene matsayin tarbiyya a musulunci da ma na ga wasu suna ya shi a wuya bayan rataya yawo ma wasu har sallah suke da shi a rataya wuyan su to ai tarbiyya mun sha bayanin sa ko muka ce idan ka rike shi domin ka samu sauki wajen lissafi wannan babu laifi ba kai laifi a addinin musulunci ba ko ka kirga da duwatsu ko ka kirga da tarbiyya amma ka lissafa da hannunka wannan shi yafi alkhairi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma in ka rike tarbi a matsayin ibada ne rike tarbi ko ka rike tarbi don riya ka nuna mutane kai ma mai zikiri ne to wannan haramun ne a addinin musulunci don wani ya dauki rike tarbi ma akwai lada ina ga musulmi in ba da tarbi ba bai zama cikakken musulmi ba to wannan in kai ji aka kai bid'a wani kuma yana rike tarbin ne ya rataya shi a wuya zai nuna muku shi ma mai zikirin Allah ne zakiru ne shi to wannan riya yake a cikin al'amarin sa ba don Allah bane zikirin don ya nuna muku cewa yana yi ne kaga wannan tarbiyar sa ya jawo masa riya sai tarbin ya zama haramu domin zai jawo masa wato shirka wato babban laifi a wajen Allah ta'ala kai abu ba don shi ba na. a wannan cewa yake malam menene hukuncin gasan da kamfanonin sadarwa suke yi na su turo mutum wasiƙa akan yayi zaɓi don ya sami damar samun cin gasa ba sa wani don ya samu damar samun cin wata gasa idan ya zama na kawai za ka zaɓi wani abu ne wanda bai saba wa shari'a ba kamar misali a ce yanzu muna da santa guda guda nawa a Najeriya misali fa nake yi ko kuma nawa ne ake caji a kowane rabin minti ko kaza idan wasu abubuwa ne suna neman su san an san kamfaninsu da adadin wayanda suke mu'amala da kamfanin su in wasu abubuwa da ba saba shari'a ba sai ka faɗa sai ka ci aka baka kuɗi ya halatta wannan ba ta bane wannan misali kamar haka wani musabaka ne a zo a yi tambayoyin addini guda goma sai duk wanda ya amsa za a bashi dubu goma ko kuma littafi a wa ya wallafa ka kaka cewa ne in ka ci za a baka littafin to wannan ba laifi bane addini don ba caca bane don ma'anan caca shine kai ka kawo ni in kawo ga dubu goma ga dubu goma na ga naka dubu ashirin duk wanda ya kishi zai hada dubu ashirin din gaba daya to wannan ka Allah ta'ala ya haramta shi amma musabaqa a sa kuɗi asalin sa akwai shi addinin musulunci a da yanda ake don a koya mutane yaƙi za a zo da dawakai sai mutum biyu ko uku sai a ce a zo a tseren doki sai a zo a sa kuɗi masu yawa ko ta dukiya a ce duk wanda ya tsere shine zai ɗauki wannan dukiya nan in an yi gudu duk wanda ya tsere sai zai ɗauka amma shi a kar ya zama cikin masu gudun nan ne ɗaya daga cikin su ya sa kuɗin ko kuma a ce su ne suka haɗa kuɗin a wani dabban ne a gefe ne sa to wannan ba laifi ba ne idan an yi irin wannan amma in ya zama da tata kai ka kawo ni in kawo to wannan kan haramun ne a addinin musulunci ce wai ta hanyar tes ana cire kuɗin tes kamar ya hanyar tes ba kai ne zaka tura ka ba da amsan ba wannan ba matsala ya yi ba wani kuɗi ne suka kasa kai ka kai ka kasa ba akwai bambanci nan na'am sama ne lokaci za mu dakata nan amma kafin